Yoshuwa Sura goma sha biyar Rabo don kabilar Yahuda An raba wa kabilar Yahuda gādonsu ta wurin yin ƙuri'a, bisa ga iyalansu, rabon ya kai har zuwa sashen Edom, zuwa jejin Zin, can ƙurewar kudu, iyakarsu a kudanci ta tashi tun daga ƙurewar kudu ta tekun gishiri zuwa kudancin hanyar kunama. ta ci gaba har zuwa Zin, zuwa kudancin Kadesh Barneya, sa'an nan ta kurɗa zuwa Hezron har zuwa Adar, ta kuma karkata zuwa Karka, sai ta wuce zuwa Azmon, ta haɗu da rafin Masar, ta ƙarasa Bahar Rum, wannan shi ne iyakarsu ta kudu, iyakarsu ta gabas kuwa ita ce tekun gishiri, wadda ta zarce har zuwa gaɓar Urdun. Iyakarsu ta arewa ta fara ne daga Tekun Gishiri a bakin Urdun, wajen Bet Hogla, ta wuce har zuwa arewacin Bet Araba, zuwa dutsen Bohan ɗan Ruben, sai iyakar ta haura zuwa Debir, daga kwarin Akor ta juya arewa da Gilgal, wadda take fuskantar hawan Adummim a kudancin kwari, ta ci gaba zuwa ruwan ink Shemesh, ta ɓullo ta En Rogel, sai kuma ta gangara zuwa Kwarin Ben himnom a gangaren kudancin birnin Yebusiyawa, wato, Urushalima, daga can ta haura zuwa kan tudun a yammacin Kwarin Hinnom, a arewacin ƙarshen Kwarin Refayim, daga kan tudun iyakar ta nufi maɓulɓular ruwa na Neftowa ta ɓullo a garuruwan da suke a dutsen Efron, ta gangara zuwa Ba'ala wato, Kiriyat Yeyarim, sa'an nan ta karkata yamma daga Ba'ala zuwa Dutsen Seyir, ta wuce ta gangaren Dutsen Yeyarim wato, Kisalon, ta ci gaba zuwa Bet Shemesh, ta bi zuwa Timna, ta wuce zuwa gangaren arewacin Ekron, ta juya zuwa Shikron ta wuce zuwa dutsen Ba'ala ta kai Yabneyel, iyakar ta ƙare a teku, bakin Bahar Rum, nan ne iyakar yammacin. wannan ita ce iyakar da ta kewaye jama'ar Yahuda bisa ga iyalansu, Yeshuwa ya ba Kalib ɗan Yefune wuri a Yahuda, Kiriyat Arba wato Hebron, bisa ga umarnin Ubangiji, Arba shi ne mahaifin Anak. Daga can sai Kaleb ya kori ’ya'yan Anak maza su uku daga Hebron, wato, Shishai, Ahiman da Talmai, daga can ya nufi Debir ya yi yaƙi da mutanen da suke zama a can, da sunan Debir, Kiriyat Sefer ne, Kaleb ya ce, Zan ba da ’yata Aksa aure ga wanda ya ci Kiriyat Sefer da yaƙi, Otniyel ɗan Kenes, uwan Kaleb, ya ci Kiriyat Sefer da yaƙi, saboda haka Kaleb ya ba da Aksa ’yarsa ya kuwa aure ta. Wata rana da ta zo wurin Otniyel, sai ya zuga ta ta roƙi mahaifinta fili, da ta sauka daga kan jakinta, sai Kaleb ya tambaye ta, ya ce, Me kike so in yi miki? Ta amsa ta ce, Ka yi mini alheri na musamman, tun da ka ba ni wuri a Negeb, ina roƙonka, ka ba ni maɓulɓulan ruwa, Kaleb kuwa ya ba ta maɓulɓulan ruwa na tuddai da na kwari. Wannan shi ne gādon kabilar Yahuda bisa ga iyalansu, garuruwan kabilar Yahuda da suke kudu cikin Negeb zuwa iyakar Edom su ne, Kabziyel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hazor, Itnan, Zif, Telem, Bayalot, Hazor Hadatta, Keriyot hazron wato, Hazor, Amam, Shema, Molada, Hazar Gadda, Heshmon, Bet Hazar Shuel, Beersheba, Biziyotiya, Ba'ala, Iyim, Izem, Eltolad, Kesil, Horma, Ziglak. Madmanna, Sansana, Lebayot, Shilhim, Ayim, Rimmon, jimillarsu garuruwan da ƙauyukansu duka ashirin da tara ne, biranen da suke a filayen kwari su ne, Ishtawol Zora, Ashina, Zanowa, Inganim Tafuwa, Enem, Yarmut, Adulam, Soko, Azeka, Sha'arayim, Aditayim, Kedera, Gederotayim ke nan, garuruwa goma sha huɗu ke nan da ƙauyukansu, Zenan, Hadasha, Migdal Gad, Dileyan, Mizfa, Yokteyel, Lakish, Bozkat, Eglon, Kabon, Laman, Kitlish, Kederot, Bet Dagon, Na'ama, Makkeda, garuruwa goma sha shida ke nan da ƙauyukansu, Libna, Itar, Ashan, Yefta, Ashina, Nazif, Kiyila, Ekzib, Maresha, garuruwa tara ke nan da ƙauyukansu, Ekron da ƙauyukan da suke kewaye da ita, yammacin Ekron da dukan garuruwa da ƙauyukan da suke kusa da Ashdod. Ashdod da garuruwa da kuma ƙauyukan da suke kewaye da ita, Gaza da garuruwanta da ƙauyukanta, har zuwa Rafin Masar da kuma Bahar birane na cikin ƙasar tuddai kuwa su ne Shamir, Yatir, Soko, Danna, Kiriyat Sanna wato, Debir, Anam, eshteno Anim, Goshen, Holon, Gilo garuruwa goma sha ɗaya ke nan da ƙauyukansu, Arab, Duma, Eshan, Yanum, Bet Taffuwa, Afeka, Humta, Kiriyat Arba, wato, Hebron da Zeyor, garuruwa tara ke nan da ƙauyukansu, Mawon, Karmel, Zif, Yufta, Yezriyel, Yokdeyam, Zanowa, Kayin, Gibeya, Timna, garuruwa goma ke nan da ƙauyukansu, Halhul, Bet Zur, Gedor, Ma'arat, Bet Anot, Eltekon, garuruwa shida ke nan da ƙauyukansu, Kiriyat Ba'al, wato, Kiriyat Yeyarim, da Rabba, garuruwa biyu ke nan da ƙauyukansu, biranen da suke a jeji kuwa su ne, Bet Araba, Midin, Sekaka, Nimshan. Birnin Gishiri da En Gedi, garuruwa shida ke nan da ƙauyukansu, kabilar Yahuda kuwa ba su iya korar Yabusiyawa waɗanda suke zama cikin Urushalima ba, har wa yau Yabusiyawa suna nan zaune tare da mutanen Yahuda.